نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma zuwa ga iyaye mata a cikin wannan safiya ko kuma awoyi na hantsi muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala a wannan wata mai albarka na Ramadan Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya karbi azumin mu ya karbi sallarmu mu ta dare ya karbi ciyarwar mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka muna masu roƙon Allah subhanahu ta'ala da sunayensa mai girma na alhayu alqayyum sunayensa masu girma na alhayu alqayyum da Allah subhanahu wata'ala ya yanta mu zuwa ga aljanna a wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana alkhairi da muke nema a wurinsa muna roƙon Allah ta'ala ya bamu sharri da muke neman kariya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu kuncin rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa musamman a waɗannan kwanaki masu albarka jama'a da yawa na fama na abin da za su ci ko abin da za su sha ko kuɗin magani ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe wa kowa a cikin al'umma waɗanda suke da wadata Allah ya ba su ikon tallafa waɗanda suke cikin kuncin rayuwa muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala fitintinu da ke faruwa a wannan ƙasa mu, musamman abin da shafi ta'addanci ko garkuwa da mutane ko abin da ya kama da wannan waɗanda suke waɗannan halayya muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba masu shiryuwa bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kare al'umma daga dukkan irin waɗannan bala'i da suke ɗaukowa kuma ya sa jarrabawan ta takaita a kai su insha Allah ta'ala jiya mun fara karatu a cikin suratul talaq sura ta sittin da biyar daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani idan an fara kirge daga sama mun yi muqaddima da kuma aya ɗaya a cikin wannan sura ita ce ya ayyuhan hannabi idza tumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda a cikin bayanan da muka yi muhimmai a jiya shine cewa shari'a ta halatta cikan aure tsakanin magidanci da iyalinsa amma ba ta faɗi a kan yin haka ba balma ya tabbata cewa a mafiya yawan lokuta da shika ke aukuwa sharri ne na shaidan da yake shiga tsakanin ya tabbatar ya bata auratayya wanda ya shaidan idan ya tura rundunarsa babu wanda yake farin ciki da shi kamar wanda zai zo ya ce masa cewa ban gushe ba tsakanin matarasu fulanan hatta farratu bainahu wa baina imra'atihi wa fi ribatin wa baina zawjatihi ban bar wani ba har san da raba da iyalinsa a cikin dukkan kananan shaidanu babban shaidun da ke faruwa sai kusanto da wanda ya raba aure kusa da shi cewa a wurin nan yana ga babu wanda ya je aiki na sharri irin yadda shi yake bukata kamar wanda ya zama sadadin rabuwar aure wal iyadu billah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ga baki ɗaya daga cikin wannan jarrabawa din Allah ya ƙara mana haƙuri na zamantakewa da juna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa kyawawan addu'o'inmu kurakuranmu Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana jiya mun yi maganganu akan hadisai da dama ƙarƙashin wannan kamar hadisi na Imamul Bukhari na dubu biyar da ɗari uku da talatin da biyu da dubu biyar da biyu da hamsin da hudu da hadisi na imamun nisa'i rahmatullahi alai na dubu uku da biyar da sittin wanda ya shafi shikan aure na abdullahi bin umar da iyalinsa da fiyayyen halitta ya ce je a dawo da ita da auren da fiyayyen halitta ya yi iyalin ta ce a uzu billahi minka ya ce laƙari usti bi azibin da kuma wannan hadisi na shaidan iyata da rundunarsa don su je su tabbatar da sun raba aure Mafu tayyib kula ga wannan yake bayyana mana shikan aure an kawo shi ne a halin da babu mafita shi mafiya yawa yakan zo akan in ana zamantakewa kawai irin last option ne kuma worst case scenario ne ba wai shine abin da ake fata ba amma a mafiya yawa ba alkhairi ne yake kawo shi ba musamman inda ya zama an gagara yi wa juna uzuri da yafiya da makamantansu a wannan hali shikan aure yana aukuwa akan ya baru a babin zarura ne ba abu ne da wai ake fatan shi ya auku ba kuma yana daga cikin abin da zai taimaka mana wajen magance shikan aure ko takaitawa na farko shine yin bincike gabanin yin aure yana cikin wuraren da ake kasawa mace daga ta ga namiji ba ta san family background ɗinsa ba ba ta da cikakken tabbacin sana'arsa ba ta san ne halayyar mahaifiyarsa da mahaifinsa ba ba ta da tabbacin suwa ne ne abokanansa ɗabi'unsa ba ta sani ba haƙurinsa ko juriyansa ko kunyarsa ko tausayinsa ko abin da ya kama da haka kawai daga ta gan shi ranta ya so sai da ce kawai wane nake so haka mafiya yawa maza ba a bincike akan mata daga ya ga mace kawai ransa ya so dan sai amince bai bincike akan mahaifinta da mahaifiyarta bai bincike akan irin ɗabi'unta halayenta na kwarai ne ko ba na kwarai ba su wane ne kawayenta yaya mu'amalarta take ma da iyayenta yaya ɗabi'unta suke a makarantar ta boko yaya suke a makaranta ta islamiyya mafiya yawa ba a bincika sai an yi auren sai halaye su fara bayyana kuma sai a rika cewa to ashe wanda fa aiki dace da wanta ba a ashe wanta fa bata dace da wani ba saboda me saboda matakai da addini yace a bibiya don a tabbatar da menene ya gagara ba a yin su so da haka wannan ya zama fitina ce wacce take mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wannan fitina din Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya za mu tashi a aya ta biyu a suratul talaq جي من آية تفرقوا إن شاء الله آرما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفه فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف بمعروف aw fariquhunna bi idan har maza suka sake matansu balagna ajalahunna waɗannan mata suka zo dab da ƙarewan ajalinsu na idda fa fa'amsikuhunna Allah ya ce sai ku riƙe su bi ma'arufin da kyautatawa bi ma'ana sai ku musu kome idan a wannan shikan akwai kome au fariquhunna bi ma'arufin ko ku rabu da su da kyautatawa wa ashidu da wai adilin minkum ku samu shaida na ma'abota adalci guda biyu a cikinku bi ma'ana a samu shaidu na an yi shika ko an yi kome wa aqimu shahadata lillah kuma ku tsaye da wannan shaida din don Allah zalikum yu'abu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan ana wa'azi ne da shi a cikinku ga wanda yake imani da Allah da ranar ƙarshe wa mai yattaqillaha hayaji Allahu makhrajan dukkan wani wanda ya takawa Allah ta'ala yana sanya masa mafita kuna roƙon Allah ta'ala ya sanya mana mafita akan duk abin da muka sa a gaba fa idza balagna wannan aya tana da alaƙa da aya ta farko ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن واصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا a wannan aya ta farko Allah ta'ala ya mana bayani cewa idan za a yi shika to a yi shika li'iddatihinna a sake iyali mace zuwa ga iddanta shine ajiya muka yi bayani cewa shika da shari'a ta amince da shi shine a bar mace lokacin da take da hali na rashin tsarki wanda ke zuwa wata bayan wata a wannan halin rashin tsarki ba a sake mace in aka yi shika a wannan hali ga iyali a magana mafi inganci an saba wa Allah na biyu ba a yin shika idan iyali ta gama wannan halin rashin tsarki ta yi wanka ta fara yin sallah da azumi kuma ya zama akwai mu'amalan aure tsakaninta da mai gida a nan ma ba a yin shika a yin shika da ya dace shi ne za a bar iyali ta zauna har a kai matakin da ainihin rashin tsarki zai zo mata gwargwadon kwanakin da take yi kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas wanda mafiya yawan mata suna wannan tsakani musamman shida bakwai takwas to a lokacin za a batta ba za a yi mu'amala da kowane iri da ita ba haka kuma har ta yi tsarki ta yi wanka babu wata mu'amala to a daidai lokacin ake shika shine bayan ta yi tsarki ta yi wanka sai a yi shika shine iddata hinna in an yi shika ga iyali a halin rashin tsarki da take yi na wata-wata wannan shika akwai sabon Allah a cikinsa idan aka sake yi shika ga iyali bayan ta yi tsarki ta yi wanka amma mu'amalan aure ta shiga tsakani a wannan hali ma shikan akwai sabon Allah a cikinsa zaka sai dai a bari ta samu tsarki ta yi wanka ta fara sallah azumi da sauran ibadu na'am gabanin wata mu'amala ta aure sai a yi shika ne an saki ta li'iddatiha zuwa ga iddanta kuma Allah ya ce wa ahsul idda sai ku ci gaba da kuma irga wannan idda din kwanaki bayan kwanaki ko kuma rashin tsarki bayan rashin tsarki ko wata bayan wata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina kuma a ka'ida na addinin musulunci ana barin mace ta yi idda ne a ɗakinta na aure ko kuma gidanta da take zaune a cikin ba a cire mace ita kuskure ta ce ni zan tafi musamman a shika na farko da na biyu a shika na uku wannan babu komai a kansa a magana mafi inganci an fi bukatan ta da kan saboda kada a bude kofa ta barna amma a shika na farko da na biyu wanda akwai komai a cikinsa zaman shine ibada mafhum tsaye haka kuma shi mai gida kada ransa ya ɓace ce ai dole sai kin tafi ai ni ban yadda da ke ba ai jikin da na sallame ki ba a haka a shari'a abin da addini ya karanta sai mu yi biyayya zuwa gare shi mafhum tayyib sai Allah ya ce fa idza balaghna ajalahunna fa idza balaghna wannan wani irin nunun ne Na? nunun niswa ne wannan nunun din tana ishara zuwa ga cewa a kan iyaye mata ake magana wato nunun ne ta mata za balagna idan su mata suka zo kusa da kalmar balaga a hali da ya shafi na kammala idda ko abin da ya kama da haka a magana mafi inganci kalmar balagna ba ta ishara zuwa ga kammalawa tana ishara zuwa ga kaman ƙaruba ne kusantowa bi ma'ana qaraba shay kusantowa zuwa ga wani abu ko wani abu ya zo kusa da waninsa bi ma'ana at-taqarub baina aini. ya zama akwai kusanci tsakanin abu biyu wato a ce misali tana yin idda ne da rashin tsarki an sake ta a cikin halin tsarki gabanin mu'amalan aure to idan tana kirga iddanta da rashin tsarki ne in ta yi rashin tsarki ɗaya ta yi biyu ta yi na uku to ta kammala iddanta to a lokacin da take ta yi na ɗaya ta yi na biyu gabannin ta yi rashin tsarki na uku to mai gida yana da ikon ya iya mai da ita mafhum tayyib shi sai yace fa idza ajala ajalahunna idan suka zo kusa da ajalinsu ba wai ajalin yayi ne asali a kalmar abin da ya shafi na ajalin abu kaman balagna ajalahunna idan qur'ani aiki da kalmar qada a abin da ya shafi ajali shine ajalin ya kare amma balagna iya nufin kusanta ne arama zai iya ba mu misali فإذا قضيت الصلاة فان... أجلي فلما قضى موسى الأجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا جزاكم الله خيرا مهل الشاهد الله تعالى كتابه فلما قضى موسى الأجل أجل شيء مفعول به فلما قضى موسى الأجل to a nan wurin ƙaba'in ya nufin ajalin ya ƙare kama fa'iza balagna ajalahunna iya nufin ajalin ya kusa karewa amma bai kare ba wannan aya da aran ma ya kawo tana cikin suratul qasas aya ta 29 so kalmar qada ma al ajal ajali ya kare balaga ma al ajal ajali ya kusa karewa amma bai kare ba inda ana magana akan kome ne ba a me da shika na farko da na biyu zuwa ga kome a ba a yin kome a shika na uku amma a na farko da na biyu ana yin kome to wanda ya shika na farko da na biyu a kansa ake magana fa'iza balaghna ajalahunna idan sun zo kusa da kammala ajalinsu na idda Allah ta'ala ce ku kunna bi ma'arufin sai ku rike su da kyautatawa shi ne idan mutum yana so to sai ni da iyalinsa ya ce ya me da ita idan kuma bai da bukata sai Allah ya ce an fari ƙuhunna bi ma'arufin ko ku rabu da su da kyautatawa riƙewa da kyautata kada mutum ya ce bari na ƙara azabtar da ita zan da ita don na ci gaba da bata wahala to wannan haramun ne a musulunci in har mutum zai mai da iyalinsa to a ƙa'ida yana mayarwa ne da kyakkyawar manufa cewa Allah yake nufi kuma yana buƙatuwa gare ta ne yana ƙaunarta kurakuranta ta gyara ko kuma shi ya gane kuskurensa ko kuma ya amince da cewa babu ɗan adam da yake goma kowanne tara ne bai cika goma ba zai yi haƙuri ya zauna da ita da wannan kasawa da yake zargi mafhum tayyib to anan shine fa hunna bi ma'rufin a lokacin sai rike ta da kyautatawa kyautatawa nan ya dace idan yana da halin da zai kara mata wani abu na tufafi ko zai mata wani abu na ihsani duka shari'a ta ba da dama a wurin saboda me saboda an yi shika daya bata kammala idda ba a gidansa kuma yana bukatan ya mai da ita aw fariquhunna bi ma'rufin ko kuma ya rabu da ita da kyautatawa in an yi shika zuwa ga mace ana iya mata kaya a kyautata mata a ɗan sayi wani abu a bata ko a ɗan bata wani kuɗi na sallama gwargwadon arzikinsa wani in ya ba da dubu goma ya yi ƙoƙari wani dubu hamsin wani dubu ɗari wani miliyan ɗaya wani ma yana da halin da zai iya ba da miliyan biyar shida ko goma ko ashirin ko hamsin to shi yasa Allah ya ce aw fariqu hunna bi ma'rufin ya naga ana ta murmushi ana dariya ko a yi rabu da su da kyautatawa bi ma'arufin da abu da yake mai kyawu wanda shari'a ta amince shi mai kyau ne mafhum wannan yana magana akan shika na ɗaya ne na biyu don su suke da komai aran ma za ka iya ba mu aya الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إحسان ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا الله تعالى يتأطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريب bi ihsan wannan cikin suratul baqara zai zama aya ta 229 Allah ta'ala yace at-talaqu marratan shika da ake kome a cikin sa guda biyu ne fa imsakun bi ma'rufin bayan guda biyun nan <coughs> a cikin na farko da na biyun nan da aka yi fa imsakun bi ma'rufin ana iya riƙe ta da abu wanda yake mai kyau aw tasrihun bi ihsan ko kuma a sallame ta da ihsani da kyautatawa a nan wurin Allah ta'ala yake cewa me <clears throat> fa na bi ma'rufin aw na bi ma'ruf a aya ta 229 kuma yace me at-talaqu marar fa bi ma'arufin, aw tasrihun bi ihsan a ka'ida kalmar ihsani tana ma da ƙarin daraja akan kalmar ma'arufi tana da ƙarin daraja in ka duba kuma aya ta 131 yake cewa wa idza tallaqtumun النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم a cikin bakara aya ta 231 Allah ya ƙara maimaita mana rike su da kyautatawa ko kuma barin su su kammala inda shika na ɗaya ko na biyu tare da kyautatawa ala ayyi halin abin da ƙur'ani yake nufi a wurin shi ne? da Allah ta'ala yake ta fa hunna bi ma'arufin fari ku hunna bi ma'arufin wato kyautatawa in dai mutum zai rike mace dole ya rike ta kawai don kyautatawa ne ba don ya azabtar da ita ba wannan shi yake bayyana yadda addini yake protecting haƙƙin mata na biyu wajen sallamanta to son samu ya mata ihsani kan abin da yake na haƙoƙinta sai ma ya mata ƙari shine hikimar wannan ihsani da ke bakara aya ta 229 in ba zai iya ba to mafi kankanta ya mata kyautatawa wanda za ta iya komawa gida ta kuma sake shirin yin zawarci zai sallame ta sai ɗan wani akwati haka da turame ko da dai guda ba ma da yawa ko guda goma masu kyau sai ya ba ta ya hada akwatuna da man shafawa da turare lafiyayye lafiyayyu da kayan ado ya ɗauki wani kuɗi sai ya saka sai ce to ga wannan sai a je gida bayan ya gama mata dukkan hidima wannan shine ihsani saboda me saboda za ta koma cikin kuma neman mijin aure ne idan ta fita da tsofin kayan gidansa mai iya yiwa ba za ta yi kasuwa ba sai ta rasa wani kaya za ta iya sakawa to ke sa shari'a ta kare haƙƙin iyali hatta a lokacin da ta kammala ijja za ta bar gida a kyautata mata idan mutum kuma mai arziki ne sai ne mota, sabuwar mota sai ya bata duka wannan a shari'a daidai ne shi yasa Allah ya ce ayi ihsani duk inda muka ji ihsani wato shine kololuwar imani a wurin kyautatawa saboda akwai maqamul islam maqamul iman sannan akwai maqamul ihsan maqami na ihsani shine kololuwa duka wannan da ke wa yadda addini ya kare haƙƙin iyayenmu mata a lokacin zaman aure ko lokacin kone ko kuma lokacin rabuwa mafhum tsayyib don haka fa'iza balagna ko hunna bi ma'arufin Au ko hunna bi ma'arufin sai a rabu da kyautatawa ko kuma a rike ta da kyautatawa kuma abin da muka fara magana jiya a kai ba mu kammala ba shine cewa idda na mace mafiya yawan mata suna yin idda da rashin tsarki da ke zuwa wata bayan wata da ke hana sallah da azumi ne guda uku wasu malamai suka ce tsarki guda uku wanda mafiya yawa matan da ba su da shekaru da yawa ko kuma wanda ba su tsufa ba ko wanda suke kuma ba ƙanana ba da wannan suke yi ƙanana da ba su fara ganin rashin tsarki na zuwa musu wata bayan wata ba iddansu daban ne waɗanda shekaru ya ja dalilin yawan shekaru sun daina yi iddansu daban ne waɗanda suke da juna biyu iddansu daban ne matan da aka aure su ba a yi wata mu'amala ta aure da su ba a ƙa'ida su ma iddansu daban ne ba su da wata idda a kansu mafhum amma waɗanda suke daga shekaru mafiya yawa wasu kan fara daga shekara sha ɗaya sha biyu sha uku wani yakan kai su har shekara hamsin da biyar ba sa daina yin rashin tsarki na wata bayan wata yana sabawa daga mutum zuwa mutum a cikin iyaye mata na farko yana da alaka da jinin mace yayi take wato asalin tarihin gidansu yana da alaka da gado wasu al'amuran na biyu yana da alaka da environment irin environment da ake rayuwa na uku yana da alaka da irin abincin da ake ci na hudu yana ma da alaka wani lokaci da irin ayyuka da ake physical exercise yana iya altarin wannan al'amura din a wajen adadin kwanaki ya karu ko kuma ya ragu To a ka'ida waɗanda suke mafiya yawa ake sake suna samun kansu ne a cikin halin rashin tsarki guda uku ko kuma tsarki guda uku واللائي يئسن من المحيض والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا قروء في أرحامهن إن كن يؤمن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul baqara aya ta 228 Allah ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da ake sakewa waɗanda suke cikin shekarun suna iya ga rashin tsarki na wata bayan wata idan aka sake su suna zama ne su yi iddansu su salasata ƙuru wato ƙuru guda uku wannan kalman ƙuru ɗin shin yana nufin rashin tsarki ne guda uku ko kuma tsarki guda uku ne in rashin tsarki ne guda uku to ana irga iddan mace da rashin tsarki idan ya zo a wannan watan wani ya zo a wata na biyu wani ya zo a wata na uku in kuma ana irgawa da tsarki ne to sai a ɗauka bayan an yi rashin tsarki sai tsarki ya zo sai a ce ɗaya sai wani tsarki ya ƙara zuwa ya zama biyu sai wani tsarki ya ƙara zuwa sai ya zama mai sai ya zama uku don haka hakikanin ma'anan alƙuro tun daga zamanin sahabbai an kara wa juna ilimi wasu sun ce ƙuru ɗin na iya nufin rashin tsarki uku ne sun ce tsarki uku ne daga cikin waɗanda suke ga ƙuru ɗin tsarki yake nufi akwai na na aisha radiyallahu anha zana ga ana kirga idda ne sai an yi tsarki ɗaya an yi tsarki biyu an yi tsarki uku shi ne an kammala tana cikinsu baya ga ita abi abdullahi bin umar radiyallahu an shi ma yana da wannan fahimta sannan da dama daga cikin malaman fiƙo akwai wannan masu fahimta waɗanda kuma suke ga suka ƙuro iya nufin rashin tsarki ne guda uku su ma suna da yawa daga cikinsu akwai umar bin khattab radiyallahu anhu akwai aliyu bin abi talibin radiyallahu an wannan sahabbai biyu su suna ga ana kirga iddan ne da rashin tsarki ɗaya rashin tsarki biyu rashin tsarki uku mafhum tsayyib su suna ga daga waɗannan sun zo ana kirgawa da su ne so da kan an sake mace a halin ta cikin tsarki in ta rashin tsarki ɗaya ta biyu na uku na zuwa ta kammala iddanta don haka ita ce fahimta ta Umar bin Al-Khattab fahimta ta Ali bin Abi Talib radiyallahu an ita ce fahimta ta Abdullahi bin Mas'ud ita ce ta Ibn Abbas cewa rashin tsarki ne guda uku ake nufi da su ake rigawa sannan daga bayan su ita ce fahimta ta Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayh ita ce fahimta ta Abdurrahman al-Auza'i rahmatullahi alai ita ce ta mujahid bin jabar alaihi rahmatullah dukkanin su salasata quru suka ce salasu hiyab wato rashin tsarki uku ake irgawa a wancan bangaren kuma wanda suke ga tsarki bayan na na Aisha radiyallahu anha akwai Zaid ibn Haritha shi ma yana da wannan fahimta so amma ala ayi halin idan mutum ya duba adadin hujjoji kowanne ya ɗauka akwai dalili mai ƙarfi da ke goyon bayansa amma malamai da suka zo daga baya mafiya yawa bisa ga bincike da aka yi na likitanci da kuma abin da nasoci suka kawo uwa uba aka hada su wuri daya an firin jayar da falasata ƙuru'iya nufin salasu hiyab ne wato rashin tsarki uku ne ba tsarki uku ba na farko adadin sahabbai ga tabi'ai da atba'u tabi'in da suka yi tarayya akan rashin tsarki uku shine kammala idda adadin su fi yawa da dama dalili na biyu nassosi sun fi goyon bayan wannan fahimta din musamman nassosin da suka bayyana a fili karara min kabil misal kamar fahimtar shek Muhammad bin Salih Al-Utsaimin al wahabi a tabimi rahmatullahi alayhi karkashin tafsirin aya a cikin suratul baqara ta 228 din nan da yazo sai ce abin da fi tabbata salasata quru shine salasu hiyar ya kama kawo hujjoji daga ciki har ya kafa hujja da hadisi na Imam al bukhari rahmatullahi alai da fiyayyen halitta ya umurni ga matan da ke ainihin samun rashin tsarki wanda kuma rashin tsarki na cuta yake biyo bayansa sai yake cewa tajilisu kadara ma kanat tahbisuha sai ce ainihin ƙuru'uha sai ya kira shi da wannan ko kula ga wannan sai suka rinja da cewa tun da hadisi ya kawo wannan nasti hadisin yana na 235 tun da ya kira a wannan sai suka ce to wannan hujja ce iyan mai iya yiwa ta ɓuya ne ga sahabban da suke fassarawa da tsarki don wannan abu mai sauki ne a wurin Allah ya zama wasu nassosin sun iso zuwa gare mu saboda yadda aka dawwada ilimi wanda wani sahabin ya rayu da fiyayyen halitta Allah bai kaddara ya gani ba wannan ba kuma iya nufin mun fi su ilimi ko mun fi su daraja ko mun fi su tsoron Allah bane a'a wannan babin sa daban ne dan sahabbai sun watsu a duniya a lokacin wasu sun je har Kufa wasu na Basra wasu sun tafi har nan Ethiopia Africa wurare da yawa sun watsu so mai iya yiwa wani abu an bada amsa su ba sa wurin ba kuma lokaci ne na telefon da bari a kira waya a fada ba lokaci ne da intanet ba balle a saka mutum ya ce yana biya intanet yana gani duka babu wannan so ala ayi halin ana da fahimtar cewa wataƙila wasu nassosin sun ɓuya ne ga wasu sahabban wanda wasu kuma sun sani abu ne mai yiwa don su da suke da fahimtar cewa tsarki ne mafiya yawa sun dogara da ɗaya daga cikin hadisin da makaranta jiya muka yi magana mai tsawo a kai na abdullahi ibn umar ne radiyallahu anhu saboda shi ya yi shika ne a cikin hali na rashin tsarki aka ce dawo da ita da suka ce to in haka ne ai bai dace a ce shikan bai auku ba da ana magana da rashin tsarki ne da wannan suka dogara tun a cikin rashin tsarki shi aka ce a dawo a riƙe ta mafhum ah. so ana ayi halin in muka duba ko allamatul qasim Sheikh Abdulrahman Budo Nasir Sa'adi rahmatullahi alai a cikin tafsirin sa karkashin bakara aya ta 228 shi ma ya fassara salafata quru da salatu hiyab ne cewa in an duba karfin hujjoji rinjayar da cewa ana irga idda da rashin tsarki daya rashin tsarki biyu rashin tsarki uku shi ya yafi karfi akan rinjayar da cewa tsarki ɗaya tsarki biyu tsarki uku ne tunda an ce li'iddatihinna li'iddatihin na an sake an rabu da ita a cikin halin sarki, to ai abin da ta saka a gaba shine rashin tsarkin to tunda an ce li'iddatihin na littauqid ne don haka abin da ke gabanta ya dace ya zama shine farkon irgenta so wannan na daga cikin hujjoji da malamai suka karawa juna ilimi akai kowanne mutum ya dauka iya da dalili mai karfi kuma in aka yi a matsayin idda insha Allahu, ta'ala iddan ta yi ko an yi kirge da rashin tsarki ko an yi kirge da tsarki insha Allah ta'ala yayi amma dai a bangaren hujjoji babu kokonto waɗanda suka kirga da rashin tsarki cewa salatu ta quru shine salatu hiya dalilin su yafi karfi wallahu ta'ala ta'ala don haka Allah ya ce idan ajalin su zo kusa ku riƙe su da kyautatawa ko ku sallame su da kyautatawa idan za a sallame ta kuma ta kammala za ta koma gida mai gida zai iya shirya mata mota in akwai kayanta a ɗauki mota a cikin mutunci a haɗa kayan nan in akwai waɗanda suka lalace a gyara su a nemi mota ta mutunci a ce oke in ba gari ɗaya ba ne muna buƙatar ko wanta ya zo ko ƙaninta in akwai wadata a ɗauki hayan mota ko a ɗauki motar gida ta shiga ciki a kai ta har gida da kayanta da mutuntawa tukuna sai a dawo ba irin yadda maza suke bon lokaci wata ma da ƙarfi ake fisganta a fitar da ta waje tana kokowa ana janta kuma ana rankwashinta wasu da jahilci sai ma ya yi shikan yake dukanta bayan fa ya sake ta tukuna sai da ke ta wani ma in ya tashi kawai waya zai kira ƙarin babanta to wanta fa eh, ai kaza kaza kaltume ta taɓata masa ya sake ta kawai a waya zai fada ka ce wani ɗiban karamma mahaukaciya to addini da saboda zaman tare da aka yi yana da kyau a kirsa tadin nan da Allah ta'ala ce fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna kalmar fasira ta rabuwa iya kalma mu'lima kalma ce fa mai raɗaɗi mai zafi rabuwa fa mai da daɗi. yanzu ko da wata ne kuka yi zaman tare gida ɗaya ba wai miji ɗaya ba ne in aka yi zama na amana rabuwar nan ba yi da dadi idan kawaye ce wata ta yi aure wasu ba su yi ba in an raka ta da kuka ake rabuwa rabuwa ko lokaci aikin hajji za a raka baba ko ba mahaifi airport da kuka ake rabuwa saboda ana zaton ko ba za a dawo ba menene babban yasa mutuwa take damun mu saboda rabuwan ne ai rabuwa ne duk wanda ya rabu da nasa ko ya bunna yarsa ko ɗansa ko mahaifiya ko mahaifi ko ɗa ko aboki kowa ko kani babu daɗi ita kalmar firak rabuwan nan asalinta ba kalma ce mai daɗi ba jinta kadai yana dukan zuciya yana kona zuciya saboda ba a da sha'awar rabuwa da wanda ake kauna ko kauna na aure ko kauna na addini ko kauna na jini ko kauna na abokanta ko kauna na makwabta ko abin da ya kama da haka so da aka aufari fari idan namiji iya da mutunci dole ya kyautata lokacin rabuwan nan don haka addini ya karanta ba wai ana yi wa mace ɗiban kayan mahaukaciya ba ne ana kyautata mata ne ana kaiwa kuma makura wajen kyautata mata makura sai an kai a ciki wannan yana da matukar muhimmanci sai an kai makura wajen kyautata mata gwargwadon arzikinka abinda wani zai a kushe shi idan wani ya za a yaba masa saboda mai saboda wadatar mutane ba ɗaya ba ne wani idan ma ya bata miliyan ya sallama ga har ga Allah bai yi ƙoƙari ba wani ya kokare dauki dubu ɗari ba za a yaba masa so mutane ba iri ɗaya bane rufin asirin da Allah ya ba su da kuma wadatar arziki na kuɗi ba ɗaya bane mafhum tayyib haka fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah idan za a yi rabuwa in mai gida ya saki iyalinsa ana bukatan ya samu shaidu mafi kankanta guda biyu su shaida mutum biyu a matsayin shaida saboda wani lokaci shika yana aukuwa sai ya ne da ita wani ya kara aukuwa sai a kai gaba a yi ta rikici ita ta ce uku ne shi ya har yanzu biyu ne menene matsalar da ke kawo nan ana yin shika a yi kome babu shaidu da suka shaida ya fusata ya sake ta kuma ya da ta da a gaya kuwa ba daga shi sai ita to lokacin da aka zo kauntin na ukun nan ita ta kiyaye irge shi kuma ya manta ya ce shi bai zo ba uku yayi ba ko ita tana bukatan ta tafi ko ta fi shi tsoron Allah cewa an yi uku ba kada mu yi zaman haramun shi kuma suke biyu ne saboda hikimar shari'a ta san za a zo a irin wannan rinton sai shari'a ta ce to in an yi shika ko an yi kome to a saka shaida yana zaune da iyalinsa a gida ya sake ta bai gaya kowa ba a lokacin sai ta fara idda gari na wayewa za ta yi idda a gida sai samu shaidu mutane biyu kuma son samu waliyin ya sani shi bai cikin shaidu amma waliyin ta ba da aurenta ya sani don igiyar auren shi yake shi ya ba da ita sai a gaya waliyinta an sake wance ga kuma suka samu mutane biyu shaidu wane da wane ku ne a matsayin shaidu a kan an yi shika so waliyi ya sani shaidu mutane biyu sun sani idan kuma Allah ya kaddara bayan wata daya sai ya je yana son gida da kayansa kana zaune a gidan in ya zo zai shiga gida sai ya danganta tun yana tsinewa <clears throat> yana wucewa wani lokaci ya zo wuce sai fara ɗan murmushin salamu alaikum sai ya wuce yana shiga kicin idan sai su ɗan share can dai zo ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa salamu wa rahmatullah sai ka fara da haka har ya kai matakin da dai dan shiga salamu alaikum ya dan gaishe ta aka alaikum sai ka dan zaura mana ka dan huta ya ka masa dan ti haka ko dan jiyo saka sai dan kurba da dan kurba dai ya kuke a lafiya kala alhamdulillah gaza ya yi dai yanzu a za ku bai yi dai ake ciki alhamdulillah to ya yi dai to yana so yi biyar saboda yana son kifadi ne ai maza tsabar wayo ne da su <laughs> yana so ya kifadi to ana cikin nan dai in aka dan yi fara'a ɗaya biyu sai ya ce to ya mayar to in ya bi kuɗin sai ya gaya wa waliyinta sannan kuma ya ƙara samun shaidu biyu su shaida son samu shaidun nan da suka yi shaidan ya sake ta su ƙara shaida kuma ya mai da ita in ba haka ba gaban za a yi rinto kuma rinton nan yana faruwa wannan Allah ne kada ya san adadin tambayoyin da ake yi wa malamai akan sabanin adadin shiga tsakanin mai gida da iyalinsa ta ce uku ne shi ya ce biyu ne bai yadda ba ita ta ce uku ne shi ya ce biyu ne a yi yi rikici babban dalili shine ba mu kiyaye wasiyan ƙur'ani ba wa ashidu wai adilin minkum wa aqimu shahadata lillah kuma in za a tsaye da shaidan nan a tsaye da shaida don Allah Albai da shaida dan me don Allah saboda yin shaida don Allah ba ba ta bada nasara ba kawai kai shaida ne ko dan ka tozarta tata ko dan ka walakantar da ta ba in za a sa shaidu sai a nemi waɗanda suka dace waɗanda suka yi ne suka dace ya zama babu tozartawa kana son sa shaida matan ka biyo? mai iya yiwa jarraba faru ka rabu da daya sai kuma ka kira baban ɗaya da ba a sake ba sai kace shi ne shaida kaga ai ka hada rikici shi sa Allah yace in za a yi a ayi ta don Allah dan wani lokaci mu maza muna da wahalar sha'ani mun fi faɗan na mata ne amma har ga Allah wasu mazan Allah yadda kika san tsohuwar rokan ice haka yake kwata-kwata duk inda aka yi a gamsar da shi ki yi sallama matsala baki ba matsala ki yi taɗi matsala ki yi shuru matsala ki yi murmushi matsala ki tsume matsala in kika yi murmushi ki yace kina masa dariyar mugunta in kika tsume ki ce bai ki san zama da shi in kika yi magana yace surutu yayi wa ke baki san ya gaji ba in kin yi shiru ki ce kina ta shiru yana zaune kaman wani wanda yake gidan prison haka fa maza muna da wahalan sha'ani fa hmm. Allah maza yawanci dangerous ne fa yawanci sai wanda Allah ya kare na da bosu aran mago wani wani mace daki da ki shiga wasu sallama ki shiga daki ki shigo ba sallama fita fita bayan shiga ɗakinsa sa ba sallama iyalinka waye tilasta sai mata idan maka sallama da shiga ɗakinka? ka wani nafsi ne ce iyalinka sai ta yi sai ta yi biya da fita sai shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya shiru assalamu alaikum wa rahmatullahi gida ina sallama to to kika san ko malaikun rahama sun amsa wai shi ba sai amsa ba wai aiko na ba sun amsa ba su ji kai namiji amma kuma kuma maganar cewa namiji ba dan goyo da zani bane ko wannan kuma kuskure ne a dan goyo da zani ne eh ana goyon namiji da zani mazan duka ba haka bane kuma an duba akwai alƙaidan su ta wani janibi hidimar da namiji yake yi ai ba mai biyan sa sai Allah musamman irin wannan halin tattalin arziki da yake cizon mutane da yawa 99 cikin 100 ana cizon su duk wanda zai fita ya nemo sau uku ya biya kudin wuta ya biya kudin ruwa kudin makaranta to sai a tausaya masa sai a yi ta haƙuri zaman aure sai da haƙuri har ga Allah zama na aure sai ana me sai ana haƙuri idan babu haƙuri ba zai yi ba a ƙara haƙuri da juna Allah ya sa mu wanye lafiya na'am don haka wa aqimu shahadatillah zalikum yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'azi ake yi a cikin ku ga wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe me hikimar tantance wannan da cewa wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe menene hikima da Babban hikima da wannan ke bayyana mana shine cewa duk dokokin Allah na shika da na kome da na rike ta da kyautatawa ko kuma rabuwa in ta kammala idda da kyautatawa da kiran waliyanta a gaya musu in an rabu ko an yi kome da samun shaidu biyu adalai da suka dace su yi shaida kuma zaben waɗanda ba su da sentiment ko bias a cikin wannan wallahi ba mai iya yi sai mai imani da Allah da gobe kiyama wannan kaman wani litmus paper ne kaman wani skelin auna imanin maza da mata ne a cikin shika da kome a gane wane ne mai imani da Allah da gobe kiyama waye mara imani da Allah da gobe kiyama idan muka duba ƙa'idodin nan har a yanzu mafiya yawa ba aiki da su cewa kar a sake mace kar a rabu da ita iyali har sai ta yi rashin tsarki ta yi tsarki tsarkin da ba mu'amalar aure sannan na biyu a ajiye ta a gida ta yi idda a kula da ita sannan na uku idan za a sallame ta rike ta a sa shaidu in an rabu a sa shaidu kuma a gaya waliyanta idan za a rabu a kyautata mata mutane nawa ke yi sai ki tara anguwa gaba ɗaya in ba a yi rashin sa'a ba bai wuce a samu ɗaya ko biyu ko uku ba shi yasa Allah ya ce wannan ana yi ne wa'azi ga wanda yake imani da Allah da gobe kiyama ni da ku Allah ya samu a cikin masu imani da gobe kiyama din nan kuma yace wa Allah ya ji Allahu makhrajan dukkan wani wanda ya takawa zuwa ga Allah Allah ta'ala zai ba shi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma zai ba shi arziki hatta ta wurin da mutum baya zato Allah ta'ala yana iya azurta shi karkashin wannan aya hikimar jingina wannan kuma da takawa da arziki shine cewa yin aure idan ana so yayi nagarta to ayi auren da takawa namiji idan zai auri mace duk wani qualities da yake so a cikinta ya samu amma ya tabbatar ba a rasa takawa ba Shi ne alaƙa tsakaninta da Allah tana da kyau wajen kwatanta bin dokokin Allah da nisantar sa'a masa ita ma duk kwajir ke so namiji tana son ɗan fari ɗan dogo ɗan siriri ɗan kaza kaza duk wannan idan babu takawa hayaniya ne da ban kaura ya tabbatar dukkansa da tsawonsa da kaza da kaza akwai takawa a cikin babu takawa shirme ne shi ya sa Allah ya jingina wannan sannan gaba na biyu mafiya yawa Allah ya kawo maganan arziki a ciki sau da dama abin da ke affecting zamantakewa arziki na ciki ko akwai karancin arziki da mai gida ta inda yake gagara sauke wasu hankoki, ita kuma tana ga baya ƙoƙari ko kuma arzikin nema Allah ya bashin amma sai take ga baya adalci a cikin arzikin nasa Shi ne hikiman kawo ta ƙawa da kuma arziki da kuma cewa Allah yana azarta mutum ta inda baya zato daga ciki akwai kuskuren kuma mata da suke tunkuɗa maza a ji a nemo kuɗi ko ta sabon Allah ne da kuskuren mazan wani lokaci da suke zuwa su nemo wani abu ko ta sabon Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ce arzikin nan daga wurinsa ake samu duk wanda ya takawa Allah zai bashi mafita a rayuwa kuma zai bashi arziki hatta ta wurin da baya zato saboda me yasa inda ake zato mai sauki ne inda ba a zato shine abin mamaki so ta inda muke zaton arziki albashin mutum ya san yana zatonsa yana noma a gona san karfi muna insha Allah in an girbo amfanin gona za a amfana a'a yayi investing a wuri kaza yana da shares ai wannan duk ana zato ko to Allah yana ba da arziki ta inda ma ba a zato amma za ka iya ba mu misali ko da wanne ne dai ko da kisan na na maryamu a qur'ani فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب جزاكم الله خيرا وانا سورة آل ali آية aya ta 37 Allah ta'ala yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa hana nabatan hasadan wa ha zakariya bi ha كلما دخل waje da inda ha? عندها رزقا نانا مريم Kullum annabi zakariya ya shigo wurin sai ya samu arziki idan ya zo a rani sai ya ga abincin damuna Idan ya zo a damuna sai ya ga abincin rani wanda ba a samu sai ce na laki haza ce maryam ina kika samu wannan ne kalat huwa min indillah daga wurin Allah ne sai ta ce inna Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin Allah yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ko irge ba kinga wa may Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib la yahtasib ta inda mutum baya tsammani baya irge baya hisabi da nan Allah bai bashi To yana da muhimmanci mu rika gane cewa Allah shi ne sos na arziki akan neman mafita a damuwa da arziki ibn al-qayyim rahmatullahi ya ce akwai mutane biyu da suka ɓace. wasu da dama daga cikin ƴan uwa ma suna cike yace na farko akwai wanda ya ɓace tunaninsa kawai dabararsa da wayonsa ne ba shi arziki kula ga wannan in ma kana neman arziki kana addu'a sai rena maka shi yana ga wayonsa ne ba shi kuma direbansa na motarsa idan ya kama shi rike har ga Allah sai dai ba wani a wannan sa ba zai iya kwacewa ba in karfi ke ba da arzikin da direban ya fi shi arzikin shi yasa yace to duk inda ake maganan neman arziki ko mutum zai yi noma ko kasuwa ko aiki ko wani abu na kasuwanci ya tabbatar da cewa bayan ya tashi ya yi ƙoƙarin neman halal kada ya yi wasa da takawa a ciki kada ya yi wasa da addu'a na roƙon Allah kada ya wasa da tawakkali dogaro ga Allah duk abin da mutum ke nema sai da takawa da addu'a da tawakkali ga Allah ake samu yace bangare na biyu da suke da matsala suke iya bata su ne kuma wadanda ba su neman kullum yana gida wai shi addu'a yake bai samu bayan annabawa ma sun je kasuwa sun nema sai mutum ya zauna yana da iyali baya sana'ar komai sai dai ya je can ya roƙa ya je can ya kaza shi ya ɗauka a sana'a wannan ma ba daidai ba ne waɗanda shari'a ta ba su ikon roƙo akwai su shari'a ta yi bayanin su wane ya halatta ya roƙa wane ya halatta ya roƙa wane ya halatta amma wane bai halatta ba wane bai halatta ba wane bai halatta ba so kula ga wannan zama ba mu nema ba mu yi addu'a kaɗai bai yi ba mu tashi mu yi ta nema babu addu'a da dogaro da Allah shi ma bai yi ba sai mun haɗa abu biyu aiki na neman halal sannan bangare na biyu mu roƙi, Allah mu yi biyayya gare shi mu dogara gare shi wannan shine hanyar neman halal kuma shine hanya ta samun albarka na aure insha Allah ta'ala idan muka duba ko a yau akwai wanda suke manta da Allah ya ba su kuɗi ko ya ba su mulki ko ya ba su daraja daga mutum ya samu sai manta da Allah kuma qur'ani ya babu kissosin da yawa waɗanda manta da Allah akan wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya basu. su adam ma zaka ba mu koda misali ɗaya, a duba ko ƙisar karuna إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله, إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي جزاكم الله خيرا سبولا لوكرشي wannan cikin suratul qasas aya ta 76 da 77 da 78 muhallu shahi muduba ayoyin Allah yace inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim qaruna iya cikin mutanen annabi Musa sai ta waye ya fita wa atainahu min al-kunuz ma inna لتنوء da أولي القوة فوق إذ قال له قومه لا تفرى إن Allah ya ce shi ƙaru na arzikin da Allah ya ba shi da kuɗi bankinsa da inda yake ajiye kuɗi in an samu mutane ƙarfi ko kiɗin ba sa iya buɗewa ba sa iya ɗaukansa wato abin da ake nufi anan nan shine karuna saboda arziki na kuɗi a lokacinsa shi bankuna yake da shi a duniya bankunan nan da kuɗin karuna kaɗai suke dilin aya ta saba'in da tafas, duba da ni'imar da Allah ya masa da aka barwa zai ce inna ma utituhu ala ilmin Sai ce shi ilminsa ne ba shi kuɗi ba Allah ba wannan yasa 'yan adam da suna mantawa da Allah in ya ba su arzikin kuɗi ko ya ba su mulki sai mutum ya manta da Allah shi yasa da dama an fi samun sabon Allah a wurin waɗanda suke cikin ni'ima fiye da waɗanda suke cikin kuncin rayuwa masu kuncin rayuwa sun fi bin Allah kuma babu bala'i da ya kai Allah yau mutum ni'ima kuma a sami cikin sabawa Allah da wannan ni'ima din so shi sa wannan aya ta bayyana mana cewa arziki daga wurin Allah yake sannan in muka yi takawa Allah ta'ala zai ba mu duk duniya babu wata kalma da Allah ya hada alaka tsakanin alherin duniya da lahira a ƙur'ani gare ta kamar kalmar takawa saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan sai Allah ta'ala ya kai mu ranar asabar mai zuwa da lahadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما ala على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد majid mun tsaya a kan aya ta biyu ne saboda alaƙa da na uku sai mu tashi akan da uku in Allah ya kai ya ba mu aron kwana da lafiya da lokaci iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu ‘yan uwanmu da aminanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu, abokananmu da makwabtanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu, kunci na rayuwa Allah ya sauwaƙe wa kowa da kowa, marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke neman abokanan zama na ƙwarai Allah ya haɗa su da su maza da mata waɗanda suke da iyalai maza da mata Allah ya zaunar da mu lafiya ya ƙara wa rayuwa albarka ‘ya'yanmu Allah ya ƙara musu albarka iyayenmu Allah ya gafarta musu bukatunmu da muke da shi a wurin Allah Allah ya biya mana sharri Allah ta'ala ya kare mu kowa ya kafa su majalis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh